Le moringa est une plante qui est très importante dans la vie des Nigériens. Zogale ita ce mai mahimmanci a cikin rayuwar 'yan Nijar wadda kusan dukkan al'ummar Nijar ke ci. To amma wasu na cin ta ba tare da sun san irin amfanin da ke ga zogale ba. Les bienfaits de ce moringa. Wa'anne karin amfanu kiyarwa ke da zogale? Donc le moringa. To ita zogale ganyenta kai sai ma in ce duk itaciyar kanta na da amfani. Ganyen zogale na da nau'in vitamin A fiye da kaso hudu na sinadarin vitamin vitamin A na karoti. kaso bakwai fiye da sinadarin vitamin C na lemu, kaso hudu fiye da sinadarin calcium na madara, kaso uku fiye da sinadarin potassium na banani, kaso biyu fiye da nau'in protein na nono, kuma nau'in acid da protein a cikin ganyen na zogala suna kusa sosai ma ga nau'in da fawo ta shawarta kun ga amfaninta. Yanzu da zaran an dafa zogale to ku tabbatar da nau'in vitamin C ya fita don shi vitamin C bai ya juriya zai. Allah. Yaya za su yi a samu wannan sanadari idan za su yi amfani da ganyen zogale? Euh, Domin samun dukkan nau'ukan da ke cikinta kuna iya dafa ganyen na zogale kuma ya zan kuna da garin ganyen zogalar kusa gare ku da za ku barbaɗawa kan dafaffun ganyen da hakan za ku amfano da dukkan sinadaran nau'in da ke gare ta. Wa'anne cututtuka zogale yake magancewa? Banda nau'in ta na vitamin da sauran sinadarai, zogale na taimakawa ga magance cututtuka da dama kamar su cutar sukari, hawan jini, estoma, cutar raguwar jini, dundumi. Bugu da ƙari zogale na da ma amfani sosai ga fatar jiki. Kun gani babban sinadari ne ga magance cututtukan fatar jiki. maladi